ɗazu na sanar cewa zan zo ku ji yadda ta kaya tsakanin ni da ɗaya daga cikin ɗalibin wato sa'idu mai kwano wanda yake zama a gabansa to ɗalibinsa ne wanda ya yi yunƙuri dai ya zo ya kare shi amma dai kash abin akwai ban tausayi insha Allah zan samu ku yadda ta kaya tsakanin ni da shi daga cikin abin da na yi mamaki shine gazawar su ɗaliban idi mai kwano gurin kira yayin da ake shiri wato yanda kuka ga muna yi shine shi ke kuma shi ke nuna cewa ba a shayi ko kuma ba a tsoro gaskiya ta bayyana daga wajen wani ba ni ba kenan gane dai ban kashe wannan ba za a yi ta kira ne afuwan ba sauka zan ba amma zan kashe ta ne wa yayi yanzu wanda kamar yadda ne muku bayani da na zo na tattauna na samuriyar shi baba saidu mai kwano ya faɗa abin da ya faɗi na sa zancensa a ma'auni na ba da dama saboda ni ba fata na sai na lakkana masa abin da bai aikata ba ni ba fata na ba kenan kuma ba fata na sai na aibata shi ta ƙarfi ba shi da aibi ba ba ni da buƙatar wannan sai dai kawai fata na ne masa adalci na haska shi yadda al'umma za su gane inda ya dusa. kawai ni abin da ya zaunar da ni kenan kuma ba na zo ne na ci masa mutunci ba duk wannan za ku ga ba irin tarbiyya ta bace kuma ba zan ba insha Allah to bayan na zo na sa muryarsa na bayyana saƙon da ke so ya isar wa al'umma shine malam jafar bai yi ƙoƙari ba ta yanda bai ba wa tauhidi kulawa ba ta yanda malam jafar ka iya cewa duk ya kunshi haka kila ya ƙarar da rayuwarsa amma ga ɗalibinsa wanda ya fita a hannunsa ba shi da malamin kitabun tauhid wannan aibu ne ko ni karan kaina yanzu ina da ɗalibai waɗanda na karantar da su kitabun tauhid a gabana ballantana malam jafar shi yasa na ce waɗannan mutanen burinsu shine su rusa kowa sai su su saura kuma ni na rasa in sun yi saura din su da wani ido za mu kalle su ba su yi wa addini aiki irin na wa'yancan ba ballantana su sami kimar da wa'yancan suka samu ba abin da suka yi kai sai ma cikas da suke kawo ma tafiyar sunna ɗin amma wa'yancan ko ƙaƙa ka shafa za ka ji aikinsu ko ƙaƙa ka saurara za ka ji aikinsu haka suka ƙarar da rayuwarsu har suka rasa rayuwarsu a wannan tafarki dubban mutane sun fahimci addini ta hanyarsu kuma wallahi sun karantar da tauhidi kuma wallahi sun yi wa sunna aiki wanda daman wa'annan yadda kuka ga yadda suka fara da'awar tasu ne. badda a wayannan maliman. ce ai yan bid'a ne ce ai ba sa karantar da tauhidi kamar da yadda Sa'idu mai kwano yawa malam Jafar ya soke shi ya tabbatar da cewa kuma wai malam lawan ɗalibinsa ne amma bai yi ƙoƙari ya karantar da shi kitabun tauhid ba na yi bayani dai bayan na tashi wani daga cikin ɗalibansa wanda suke zama a gabansa ya kira kada dai na cika ku da surutu ya kamata in sa muku shi ku ji yadda ta kaya tsakanin ni da shi sai in ƙara ba da dama ko shi ya kira sai mu tattauna ko kuma in yana da wani wanda yake ganin ya kai ya zo nan ya kare shi zai iya turo shi zan ba shi dama insha Allah kuma abu ne wanda za a yi magana na karatu ba son zuciya eh.

an yi haka gaskiya ne to masha Allah to na kira ka ne don mu tattauna akan wasu abubuwa to game da shi malamin da kuma irin radi da kamiyan masa a kana ji ma to amma dan wa me yasa sanda ana yi an sa number waya ko ba sa number waya ba wallahi malam ban hau wallahi dan ba sai yanzu da na hau na ga ka gama live na shiga na diba sannan na dauko lambar wayan naka ka ji abin da ya faɗi eh? eh na ji abin da ya faɗi akan shi ma lallawan turanin to shi kenan da kwarai na ji to abu na farko dai ma a cikin zancenka da kake yi ka ce ya nuna cewa malin Jafar bai koyar da shi ma lallawan lawan turayen tauhidi ba ka ce malin Jafar da ya zo suka yi gama da awa da sauran shekaru ba haka aka yi ba ba haka aka yi ba kuma yana jin akwai alama ya nuna ma baka bibiya ba akwai wanda ya bibiya to ai yanzu ga shi to idan kana cewa ka bibiya kuma kana abin da yake nuna cewa baka bibiya ba dan inda ka bibiya kaga wannan maganar tsaya mana kana ji kaga kana ji da Allah ka tsaya mu fahimci juna da kai in kuma hamasa ne ko jin haushi na yi wa malamin karanti da shi za ka zo ka shigar da wani abu to sai in kyale ka ina to kaga ina gaya ma abin da ni na ce to bai kamata mu kuma ka zo ka wannan ba inda ka bibiya akwai wanda ya zo a a lokaci ko kuma faɗa shi yasa na so a tafi kai tsaye kan gaba da nake son yi magana to a oke kenan yanzu kana so kenan yanzu ka faɗi abin da ban ce ba sannan kuma ka hana ni in yi bayanin abin da nace sannan kuma ka dora ai bayanin ka akai kaga shi yasa muke zargin ku da halin yan bid'a ba ku wa mutum raddi sai kun juya masa ai magana kamata in ɗalibi ne kai na ilimi da gaske na gabansa da na ce ba haka ai nace ba sai ka banni na faɗi abin da na faɗi to ba amma daga kai har malamin naka da haka ai kuke a to ka gani ko bai kamata ka ka ba amma ah, to ai kai min ne ni ai ban ce wai ya ce ai malam Jafar wai bai koyar da wai tawidi ba ni ba haka ni na ce ba abubuwa ne guda uku ko hudu a cikin zancensa a su kuma na tsaya ya ce sun bibiyi shi malam lawan wai sun gano cewa bai yi karatun kitabun tauhid a gaban malami ba ya ce shi haka shi malamin naka ko bai ce ba eh, yawwa to nan abin da na kama a nan aina ce wato kenan ganewa ya ta wajen kusakuran da ya gani na koyarwar sai ya bashi cewa bai yi karatun kitabun tawhid a gaban malama ba sai dai tambaya na ce to shi da ya gano haka wani mataki ya dauka na gyara tauhidin a na fi so mai gaba gaba a da eh kwarai kwarai to ina jin ka yanzu wannan bangaren na'am wannan bangaren na'am wallahi malam malam yana a baka bukatar rantsuwa wujja za ka kawo yau ba yawwa muna masallacin malam sa'idu ya ce ya kalubalanci malaman kano a kawo mushi suke karantar da tauhidi ya sai ya ce malam ja'afar shi bai san malami da ya ba tauhidi mahimmanci ba a mu yanzu kana kenan yanzu da kake so ka cewa ya warware kansa a wata magana a wacce ai danna ne ya faɗi wannan ko a wannan ne ai ya faɗi a wuce ai ya faɗi wannan magana to ni na gaya ma abin da ni na ji ya faɗi ina ruwa na oke yanzu kenan so kake na yi alƙalanci da abin da kai ka ji ba wanda ai ni ai na ji ba to a yanzu dai kana ji wannan kai ta shafa kai ka ji ya faɗi ni ban ji ba ni ina yin amfani da abin da na ji kenan yanzu dai a wannan gabar dai da ya faɗi wannan magana ai ya ce sun fahimci ba shi da malamin tauhidi saboda sun bibiye shi kaga ba inda za a yi su fahimta sai sun ji kusakurai da yake to a yanzu shine a nace to da suka fahimci ba shi da malami kenan saboda abubuwan da suka tarar cikin karatunsa na barna a gurin karantar da tauhidin shi yasa suka gane ba shi da malami wani mataki suka ɗauka kawai abin da ni na ce ma kenan eh, to ba musamman matakin da su na fahimta magana a tsaya tsaya mana kana ji ina so mu yi dalla dalla fa kakkaje ko ina wannan ma maganar da ka zo da ita kana ji kai illa ka kenan a yanzu a haka za mu fahimta ai da kai ni ga maganar da na kawo kakkaje ko ina za mu je wacce kake so ita ma mu kai zuwa ai gare ta za mu je ta yanzu anan ka ba da amsa ka ce wato baka san matakin da shi malamin naka shi malam sa'idin ai ya ɗauka ba haka ai ce ko eh, eh. kaga ku da har kai ɗalibinsa ne na gabansa har ya ga ana barna a karantar da kitabun tawhid amma ya rasa har ya gyara gyaran kuma da zai kai zuwa ga yaya cikin al'umma saboda kada malam lawan ya halakar da al'umma to wannan kana nuna malamin ka bai dau tauhidi da muhimmanci ba tunda gashi a shine mana gashi kai kana gabansa duk da zama da kake a gabansa amma baka sani cewa ya yi gyara da ya ji barna a karantar da tauhidi ba kaga kenan bai ɗauke shi a muhimmanci ba inda ya ɗauke shi da muhimmanci zai yi gyaran da ni ma zan sani ma ba kai ba amma kai ɗalibin ka gashi baka sani ba yanzu dai kana ji wannan gaban mun gama da ita wannan gaban mun gama da ita ka ce kai baka sani ba za mu je gaba za mu je gaba fa za mu je gaba ka wannan ai ina so gaba gaba ne gaba ta farko ka tabbatar da cewa shi malam sa'idu mai kwano bai ɗau tauhidi da mahimmanci ba ya ga ana barna wanda ba shi da malami yana barna amma bai ɗau mataki ba in kuma ya tsaya mana da Allah in kuma to shi kenan ya ɗau mataki amma kai baka sani ba kaga kenan matakin bai bayyana ba kaga kenan bai bayyana ba yawa to mu kuma a tafiyar sunna bai kamata ya ɗau mataki wanda yake ko a boye na yadda kana ɗalibin sama ba za ma kama sani ba in dai ya ɗau tauhidin da muhimmanci. Ka sani ko a karatun gaba ya fito ya faɗa. Ok. Ok, yanzu sai a karatun gaba. To ai la ya ju ai la ya ju akhirul bayani ai an wakatil haja. Dan uwa. Ai in a gaba zai faɗi. Ai yayi barna. saboda la juzu ta akhirul bayani an waqatil haja lokacin da ake da buƙatar ya bayyana ai ya wuce kenan yanzu sai nan gaba zai zo ya bayyana kusakuran da aka yi gurin barna dangane da karantar da tauhidi malamin sunna babu za mu zo nan fa za mu zo nan za mu zo nan gaba gaba nake so ai mu ringa yi kenan ka tabbatar bai ba sai nan gaba zai yi kaga malamin ka bai dau tauhidi da muhimmanci ba yana da awar salafiya ya ga ana barna gurin karantar da tauhidi tsaya mana to ai kai da ka sani ka tabbatar ai bai ba ka ce sai nan gaba wai na sani ko nan gaba zai yi ka tabbatar a'a eh mana ai akan malam lawan din yana barna saboda ba shi da malami kaga yana barnan ya kyale shi yake ta halakar da al'umma ba shi da malami sun bibiye shi sun gane bai dau mataki a kai ba shine ai dama abin da muke magana to yanzu dai ba ka da amsa a wannan ka tabbatar da cewa bai dau mataki a kai ba to wannan na kasu ne ga malami mai da'awar tauhidi ya ga wani ba shi da malami ya ji yana barna amma ya ke fito da barnar tsaya mana da Allah ka bari ai mu tafi a hankali to kaga wannan bai cancanci ai ya zama shugaba na da'awar salafiya ba tsaya mana a to ai aikinsa ne ai ya nuna cewa ya ji ana barna wanda ba shi da malami yana karantar da kitabun tauhid amma kuma ya ƙi ya fito kaga bai ɗau tauhidin da muhimmanci ba ya kamata ya fito ya gyara ya zo da inda zai fito zai gyara kana ji ya makara har yanzu dai ko da zai fito nan gaba ya makara bai ɗau tawilin da mahimmanci ba ne saboda la ya juzu ta akhirul bayani a lokacin haja ai ai ya makara har yanzu dai ya rushe sai kuma abu na biyu mu to kamar yadda kuka ji abu na farko shine wannan gaba ce wacce shi baba Idi mai kwano ya yi batu a kai ya ce ai hatta karatu da malam lawan turabi yake na kitabu tauhid sun bibiye shi sun gane cewa ba shi da malamin da ya karanta da shi kitabu tauhid bai yi karatunsa a gaban malama ba in ji wa in ji baba sa'idu malam lawan bai yi karatun kitabu tauhid a gaban malama ba sun bibiye shi sun gano haka to kaga ba yanda za a yi su gano ba shi da malamin kitabu tauhid face sun ga irin barnar da yake a ciki shine sai nace to ai ko in dai malami ne mai kishin tauhidi mai kishin sunna ba yanda za a yi ga wani ya zo yana jan mutane cikin kitabun tauhid ba shi da malami yana barna kenan dan in yana da malami ba zai yi barnar ba sannan kuma kana cewa kai ne shugaban da a wasu lafiya ka ja bakin ka kai gum ga wani yana karantar da tauhidi ba shi da malami malam lawan kenan yana barna kai kuma kana cewa kai ne shugaban da'awa na salafiya kuma kai gum ka ja bakinka ka shu wannan ya nuna kai ma baka ɗau tauhidin da mahimmanci ba wato ka bashe cutar da al'umma a gaba mafi tsada cikin su? amma baka ce komai ba kaga wannan shine gaba amma za ku ji ɗalibin ya yi bayani ya ce wai na sani ko nan gaba zai yi bayani to ai koda ya zo ya gyara wa'annan kusakuran nan da malam lawan ya yi har ya gano ba shi da malami ai ya makara shine na kawo wannan ka'idar da malaman usulul fiqh ke cewa la ta ta'khirul bayani an waqtil haja baya halatta a jirkinta bayani a lokacin da ake da bukatarsa musamman gaba mafi tsada kaji mutum yana barna yana karantar da kitabu tawhid bashi da malami ka gano haka kuma kai gum kuma ka ce kai kai ne shugaban masu kira zuwa ga tauhidi amma ana rusa tauhidin ba a da malami kai gum to amma ɗalibinsa ya tabbatar dai wato baba sa'idu a nan bai yi gyaran ba sai dai nan gaba sai dai nan gaba zai zo ya yi kaga wannan illa ne ga baba sa'idu sannan zan danna mu ci gaba ku ji yadda aka karki ya ce malamin samanin jafar bayan ya tabbatar da cewa ba shi da malami a cikin karatun kitabun tauhid da yake sai ya ce malamin sa malam jafar ya taɓa yi wa wani dan bid'a raddi ko ya taɓa yi wa wani raddi dai ina jin something haka sai yake cewa shi zai nuna malamin da ya karantar da shi kitabun tauhid sai ya ce Lawan shi ma in ya isa ya yi haka to a cikin nan na yi raddi ga shi malamin kamalin sa'idi mai kwano cewa nan ma ya soki malam jafar wato ashe malam jafar har akan samu ɗalibi a gabansa wanda har sa'idi mai kwano ya tabbatar ɗalibin malam jafar ne amma ga shi a kitabun tawhid ba shi da malami to wannan zai koma sakaci na malam jafar cewa bai ba wa a wake san to eh, yi bayani to yi bayani yanzu kana cewa duk karatun da malam Lawan Turayen ya ai ba malam Jafar Kadir ne malamin sa ko ba gaskiya ba a mu wanda mu muka sani kana ji da zahiri muke amfani in yana da wani malami na sunna kawo shi a ni ba rasa malamin da ya karatu a to tun da ai baka sani ba sai ka rike na zahiri wanda malamin ka ya tabbatar shi sa'idi mai kwanan sai ka rike shi in kuma zaka kore shi kawo wani a ni dai abin da na kaso to wanda muka dauka dai malam Jafar shine malamin sa kaga nan kenan akwai sakaci na malam Jafar kana ji ba wai ka sanar da ni komai ba kira na kai dole ka yi magana akan abin da ne magana ba wai abin da kai kake so ka yi magana ba kana ji ba na so na san wannan abin da ni nake so na sani shine abin da ne magana akai wanda ban yi magana akai ba ka je kai ma ka kafa wannan kai bayani ai ka yi kira na ne don karatun da na yi don haka ne kana ji gaba ta biyu kana ji gaba ta biyu gaba ta biyu kana ji gaba ta biyu wato sa'idu mai kwano ya soki malam jafar ga rashin ɗaukar tauhidi da mahimmanci tun daga ɗalibinsa ya tabbatar da ɗalibinsa ne amma kuma bai karantar da ɗalibin kitabun tauhid ba wallahi wannan aibu ne ga malam jafar ko ni nan karan kaina ɗalibai na ba zan gaya ma adadin su wanda suka yi karatun kitabun tauhid a na ba kuma ba su kai malam lawan ba ka ni ɗalibin ɗalibin ɗalibin malam jafar ne ko ni ballantana malam jafar kenan malam jafar bai ɗau tauhidin da mahimmanci ba shi yasa ga ɗalibin su har ya kai a kira shi malami amma bai karantar da shi kitabun tauhid ba ko ka yadda ko baka yadda ba zancen sa iri kwano malam jafar yake suka to gaskiya ne ba yarda da haka ba kawai kuma ya yi mamalin sai ka kawo hujja eh. sai ka kawo hujja in ba kawai yadda ba a to shi shikenan in ya yabe shi tsaya shikenan in ya yabe shi kai a matsayinka na ɗalibin ilimi ai akwai annasih akwai ai almansukh wanne ne wanne ne cikin zancensa almutaakhir wanne ne almutaqaddim dole ai a sani dole sai an san at-tarikh kai yanzu wato shi yasa wato idan na fara tattaunawa da ku yan salafiyan nan kana ji wallahi ina fara tattaunawa da ku ina ganin kuna da takasir gurin karatun shari'a wallahi kai yanzu wai ɗalibin gaban iri mai kwano ne amma yanzu haka ke zuwa wai gaba na kake wannan zancen dalibin ba ɗalibin shi ne ina da zuwa majalisin shi a kai da a yanda ka faɗi ta yiwu ma ɗansa ne kai yanda ka faɗi haka ne zan ɗauka kace ɗalibinsa ne kai na gabansa ai in kana zuwa ai gabansa ɗalibinsa ne kai amma yanzu ka zo kana cewa yana da zance biyu ba tare da ka tantance min yaushe ya wancan yaushe ya wannan ba kana ɗalibin shari'a na musulunci kuna fara magana to har sai na tambaye ka kai da zaka kawo jiya har sai na ma tambaye ka a'a ai yanzu ai yanzu ai kama kara ai kama kara tun farkon bayanin ka ai kamata kai a yanzu kamar yanzu in ka yi ni ne kenan na koya ma karatun da za ka yi bayan kamata yi sa'idi mai kwano shi ya koya ma yanzu in ka yi kenan kamar ni na ɗora ka akan layi kenan ai kamata yi ka zo a malami a wanda zai iya yanzu dai kana ji abin da yake faruwa kana ji abu na biyu kana ji abu na biyu kana ji a kana ji kaga wannan abin da yanzu kake faɗi kana ji tsaya ka ji da haka ji da Allah kaga wannan abin da kake faɗi cewa shi yana kuskure shi ba wai masumi bane wannan halayya yan bid'a kai mu wannan kafa hujja ne na yan bid'a yana kuskure ba shine mahallin niza ba ya yi kuskure anan ko bai yi kuskure ba ka tabbatar ya yi kuskure dai a gaba ta daya inda ya tabbatar da malallawan ba shi da malami a kitabun tauhid kaga ya ga yana barna kenan tun da gano waye ka tabbatar ya yi kuskure bai yi bayani ba amma gaba zai yi amma a wannan gaba ta bi ma kanka ce min wai yana kuskure shi ba masu mi bane sai ka tabbatar da ya yi kuskure wannan halayyar yan bid'a ne alistidlal bil umumat eh alistidlal bil umumat yana kuskure ah, to ai ba shi ne wannan bai ya yi kuskure anan ko bai ba shine ni anan bai kuskure ba saboda malam bai zagi malam Jafar ba ni na ce ai ya zage shi ne ni na ce ya zage shi ne ni na ce ni ya zage shi ne ya ce ya soke shi malam bai soke shi oke oke na yadda ko suka gaskiya ne idan an ce suka tanqis zagi ne gaskiya ne a yare tabbas zagi ne amma aizantansa ai shi ya nuna a tsaka ji assalamu alaikum kana ji aizancansa shi ya nuna da lalatul alfaz ni ne amfani da shi yaki ni ne amfani da shi kai ba ka zo da molan ka ka kore ba a'a ai in zaka kuskurantar da ni sai ka kama gaba wacce ta fita wa karfi amma ba wai da molan ka ba kawai ka ce ai bai yi kaza ba bayan na danna ai magana ai ai ka ji ni yanzu kana ji yanzu yanda za a yi kana ji kada ka faɗi ina faɗi kada ka faɗi ina faɗi yanzu ya kamata na baka dama ka kare shi a zancen da na danna eh nan ya kamata in ba amma dukkanin gaba sai ka nassanta abin da ya faɗi sannan ka faɗi wajen kulisti da lali a oke ba wancan magana ba eh, a ba wancan ba wata magana kake so kai mun ba wancan ba to in dai ba eh, wacce ni ne bane to gaskiya ba na son ta yanzu ka yi magana a kan abin da ni na yi mm, kan abin zan maka magana eh to ka ringa nassantawa ni babu ruwana da shi babu ruwana da shi ba yi dole sai na san shi ba waye shi da sai na san shi ba ni da wannan wannan wajibi ne to sai na san shi wallahi ma da alkarawi ni ina bibiyan ka saboda gaba a social media kana bibiya ta ba shi muke tattaunawa ba kana bibiya ta bau wannan maganar na dai baka dama kana ji ka kare shi a abin da na danna a abin da ya ce amma duk gaba sai ka nasanta in bai koyar da ku da ake tattauna abubuwa wato ni ba za ka zo gaba na ka kauce tsari ba me yasa kai yanzu baka so a faɗa maka waye ma sai dan Allah tambaya dan ba na so aina sani saboda ba kowa bane shi a tafiyar addini da sai na san shi waye shi da sai na san shi kaga kuma a nan ta kuskure za ka ce ba kowa bane shi nuna a jihar zamfara ya yi kokari ya kokari wallahi a bangaren tafiya ba to Allah ya taimaka masa Allah ya saka masa da alkhairi ba wannan bane oke su malaman da yake suka su kenan san ba shi wani ai kokari ba su kenan ko wannan ok eh, ah, su a ne mana Tun tunda wato shi ya yi kokari don haka kada a yi magana a kansa ko ok kenan tunda shi ya yi kokari kada a yi magana a kansa don haka kuma tunda su wa'ancan su ba wai malaman ku ba ne. na kira idan za ka yi nan gaba ka yi adalci ka tabbatar da cewa shi malami ne nan ganin da muka maka kana ganin shi kamar ba malami bane ba a ah. ni a jajir ɗanka da ka rubuta ni ban ce ba shi ba malami bane na dai ce shi ne ba malami na bane in kuma malami na ne sai ka zo ka yi mun bayani kai yanzu abin da ya kaka kenan ba ma abin ma da na tattauna ba kenan kai yanzu abin da ya kawo ka kenan ah, ah, kenan abin da ya kaka kenan to ina ganin ka samu matsala eh, a network gaskiya ba mu shirya da kai ba ni ɗalibi ne na ilimi na shari'a kuma ba inda za a yi na sa zance a eh na kasa sannan kuma eh, ka kasa karewa ta zancen da na wannan kuma ka tafi wani gefe ba zai bayan ce kyau gaskiya ba da alƙalawi amma da za ka saurari zance na kamar kai ne na san ba nake jin ba ka son ka fahimci me na kalli ah, ne da na gaya maka a cikin zancen ka muna ganin ka ɗauki malam sai ido kamar ba malami ba ne to tsaya a yanzu idan na ɗauke shi kamar ba malami ba malam sai ido yana girmama malaman eh malaman sunna a yake girmamawa eh. malaman sunna a yake girmamawa shi za mu sai an gudu eh, yana mu malaman sunna jika jika jika na jika ci gaba shi ya sa ai ga kasa salafiya ko gashi naga kasa salafiya a profile na kare kima ma dan salafiya ne kenan Allah ya taimaka to eh kai ma dan salafiya ne mallan alkalami dan kai ma ahlus sunna ne a ni ai a wajen ku ai ni ba ahli sunna bane a wajen ku wallahi kai ma ahlus sunna ne wallahi mu mun shaida wallahi mu mun shaida Allah ya sa to mallan abin da ni dama na kira ka sanar da kai shine mallan sai irin kokarin da ya a jihar Zamfara. Ni fa ba wannan ne fa karatu na ba ba. Ni ba wannan ne fa karatu na ba ba. Ba a kan wannan fa ne ya yi karatu ba. kake magana a kan shi kana nuna kamar cewa ne ni ba malami na ba shi Cewa aka yi cewa aka yi in ce masa malami a titin din. Ainihin wannan ra'ayi ne. sai mai shi ya ce shi ma a nan ba ta malam alkanau ya sa shi ne ana ce eh kila ya iya samun dalili na sa malam ya a sunana saboda yana bibiya ta ya taba jin wani abu ya kare da ni wallahi ban taba karuwa da sa'idi mai kwano ba wallahi dole sai in raddi ya tukun zaka ɗauko wani abin shi na rabin ka bibiya amma ni na tabbata baka taba bibiyan karatun shi wa tsaya in ma na bi shi waye ce ma zan yi kare da shi in ma na ma bi shi da kamar da za ka karu da shi ma da alkalawi za ka karu da shi insha Allah maka zan yi karu da shi shi yasa eh, Allah ya samu dace shi yasa dai kana ji ni ba na bukatar na san ko shi waye ni dai abin da ke gabana abin da na sa na muryarsa na tattauna na yi bayani in za ka kare sai in baka dama amma wai ko ka zo sai ka yi min wannan ɗinsa ka yi min ai ta'arifin waye shi ni ina ganin bai yi mahimmanci cikin addini na da ransan waye shi ba to ba matsala amma dai wannan kuma kuskure ne gaskiya mu waje da haka ba to Allah ya taimaka da Allah amma ku dinga masa aina siya shi ya gyara tunda kai ka ce ai ai eh, har eh, sa kana zuwa ka yi karatu kwarai da gaske muna ga mai karatu a gaban sa. to shi kenan assalamu alaikum ba ɗan littafin ina da mai karantar da mu ba to shi kenan sai an jima Tau gode saka da to yan uwa wannan shine yanda ta kaya tsakanin ni da wannan ɗalibi nasa wanda ya kamata kuma in sa muku asalin zancen nasa sannan kuma sai in ƙara ba da dama ko zai ɗan turo mai ɗan ƙwari-ƙwari sai mu tattauna da shi wato za ka ga ina maimanta sa namba na yi karatu na yi saboda ba na shakkar abinda wani zai zo ya faɗi kowaye ba na shakkar abinda wani zai zo ya faɗi kowaye ɗayin sa shi abin nasa ya kara bayani ya ƙuri sa abin nasa ya kara bayani da shi nan insha Allah zan sa sai ya ƙara bayani kitabu tauhidi ba karanta ko karatun tauhidi da kasa da muka bibiyi karatu mun gano kitabu tauhidi ba ba karanta shi zan malaman tauhidi zai ka kai kake yi wa kitabu tauhidi baka da malami a karatun kitabu tauhidi wanda ka ji abin da malamin ka malam jabir yake faɗa malam ya ce faɗa wata magana yana rabbi ga wani mutum ya ce ni wallahi zan iya fatar malami na a kitabun tauhid wanda ya karanta da ni kitabun tauhid kai in ka isa ka fito ka faɗi malamin ka ne karanta da ke kitabun tauhid to na san kai ma nawal abubakar tarayo ba za ka yi faɗi irin wannan magana ba to yan uwa kamar yadda kuka gani abu ne sun fi to abubuwan da na tattauna ba su da yawa kuma na yi amfani ne da dalalatul alfas me yake faɗi saboda na alfas ɗin wasa'in ne ilin maqasid za ku ji ya fara bayani a ta karatun kitabun tauhid da shi malam lawan sa suna bibiyarsa sun gano ba shi da malami cikin karantar da kitabun tauhid kaga ba su taɓa gane haka ba sai ganin kusakuran da yake yi ina yana wayansa abubuwa ba daidai ba in dai ku haka ne har suka gano ba shi da malami to yayi yi tafka yanzu don allah idan su baba iri sun ɗau tauhidi da mahimmanci ta yaya ba su gyara wa al'umma irin tafka-tafkan da shi malam lawan ya wanda da tafka-tafkan ne suka gane ba shi da malami kaga anan imma sun ha'inci al'umma sun zalunce su kuma ba su yi sunna adalci ba kuma hatta tauhidi ma ko tafiyar tauhidi ba su mata adalci ba saboda ga wani ba shi da malami yana karantarwa amma sun zuba ido ganowa ne suka iya su suka gane ba su ganar da al'umma ba wanda haƙƙi ne in ka ga munkari sai ka canja shi musamman ku masu da'awa da harshe ba mu taba ji ka kawo karatun kitabu tu'id na malam lawan ka ce ga abubuwan da ya yi ta nan ne haka gano ba shi da malami ba Ka ga baba sa'idu ka ɗau tauhidi da mahimmanci ba nisa ka ja bakin ka kai gum ka gano ba shi da malami saboda barna da yake yi Ka ga gaba ta farko kenan sai kuma abu mafi muni cikin bidiyon kuma ka tabbatar da malam Jafar malamin sa ne to kaga nan kana suka ga malam Jafar ga wani har ya zo gabansa yayi shekaru amma saboda malam Jafar baya koyar da tauhidi ga wani ba shi da malamin kitabut tauhid daman yanda suka saba kamar yanda nace istishabul asl ne baqa ma kana ala ma kana yanda su baba Sa'idu da su da wawayen yaransa nan wa'anda yake turowa suna cewa wa'anda suka je jami'atul islamiyya suka dawo ba sa karantar da tauhidi to malam jafar ma yana daga ciki tun daga ɗalibinsa wanda ya shekaru a wajensa amma ba shi da malamin kitabun tauhid kaga dole an soki malamin kenan amma na ji wannan ɗalibin na baba sa'idi ya ce wai ai ba kowane littafi a gaban malam jafar ba to ai ko yanda malam Jafar muke ganin alama kulawa da jajircewa da kishin tauhidi ai baya ai baya yadda kai wa'ansu littattafai amma babu kitabun tauhid fa da wuya yayi ko ni yanzu nan wallahi in ka zo karatu waje na dole sai na sa ma tauhidi dole ne kuma in dai zaka ci gaba har ka irin shekarun da malam lawan ya a wajen malam jafar sai ka karanta kitabun tauhid a gabana. nan wayanda akwai wayanda sun yi yan watanni ne ma amma suka sauke al'usul salasa a wajena kai har kitabut tauhid ina da ɗalibai wallahi mata wanda wallahi sun sauke kitabut tauhid na karantar da su a gabana kitabut tauhid wa'insu sun yi aure suna da yara akwai kuma ɗalibai wayanda wayansu ma haka ba sa system na karatu amma dai da wannan suna alfahari da wannan kuma ko zance ne ya taso to wato ni kenan ma fa da ban kai malam Jafar ba ba ga dalibai na sun karanci kitabu tawhid a wajena to ballantana malam Jafar kuma ballantana irin ɗalibi malam Lawan kaga wannan ana sukan malam Jafar kenan cewa ga ɗalibinsa ba shi da malamin kitabu tauhid kaga wannan muka ce kuskure ne ba yadda za a yi malam jafar yadda ya ba wa addinin allah kariya ya yi masa hidima ya karantar da tauhidi ya ganar da miliyoyin mutane sunna sannan ka zo ka nuna wani ɗalibi na gabansa ka tabbatar ka ce wai ba shi da malamin kitabun tauhidi wannan ma son zuciya ko hassada ko ƙyashi da hikidi ko kuma a'a kawai mutum so yake ya rusa kowa ya nuna kowa bai iya ba to kaiwa ya ce kai ka iya kai ɗin waye ce kai ka iya kuma samun malami ba wai shi ke nuna cewa ai in kana wai da wai malami shi kenan ka sha ba nawa ne suke da malaman amma da ƙiƙai ne su ba sa fahimta kwanaki fa baba sa'idu fa ji? Sheikh Musa Lukuwa Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana yana cewa kai ɗalibinsa ne kai sannan cikin waɗanda ma suka yi karatu a gabansa kai na baya-baya ne ba ka fahimta don haka to ba wai lalle ne mutum wai daga kayi karatu a gaban mutum wai ai kana da malami shikenan ka sha ba a'a kila za ka iya zamantowa kana da malami amma ba ka ganewa ba ka fahimta don kaga wannan ba shi ba ne yasa ina ganin wannan shine gabar da na wannan zan kara ba da bonus eh, sai ku zo ku kara baba sa'idu kun ji dai duk bayanan da ya yi zan ba da bonus na gani zancen baba sa'idu shine a sikeli shine topic ɗin kuma eh, akwai wani bawan allah da ya ƙara faɗin abubuwa a ya ce anan ma ya soki ma ya soki duk maliman kano cewa gashi sun ga malam lawan yana ɓarna. ta kitabu tawhid da yake karantarwa amma ba su gyara masa ba ba shi da malami yana taɓarna har su ba basu idi sun gano amma duk malaman kano su ba sa kishin tauhidi ko ko su ma ba sa gane tauhidin ne eh ba basu idi su ma ba sa ganewa ko ko su ma ba su da malaman ne har suka ga malam lawan gashi yana barna ciki ba shi da malami amma suka shuru ko kai ne mai ilimin ganewa kawai to ai ganewar taka ai bata amfani ba tunda baka gyara ba da sai ka ce a karantar da kitabu tawhid din nan din kuskure yayi nan ba daidai yayi ba nan da ya faɗa ba haka bane sai ka ce to illar da yasa ba shi da malami da ya karantar da shi kitabun din ba shi da malami ba sai ka faɗi amma mu baka gaya mana ba kaga inda ana amfani da irin alfaz ɗin da kuke yin amfani da su ga wa'insu da dawai sai mu ce to an wa an ci amanar tauhidi kenan an ga wani ba shi da malami yana barna an ja baki an yi shiru kaga da sai a ce an ci amanar tauhidi yana halakar da al'umma ba shi da malami amma an yi shiru yi wallahi malam wanda shine aslul usul wanda shine awwalul wajibat wanda shine aujabul wajibat amma kana kallon mutum bashi da malami yana barna kai shiru eh sai yanzu da kila taku ta haɗo ta hado ku shine yanzu wai kake gaya mana kun fahimto wai ai bashi da malami Allah ya sa mu dace yasa ga nan ba nan na kira ta wasaf kawai ake kira ban sani ba ko akwai waɗansu ɗaliban nasa da za iya zuwa su kare shi ban sani ba baba sa'idu kenan wallahi wani zubin baba sa'idu in na kalle ka kana irin wannan abu ba dan wallahi sai in yi dariya ni gaskiya ina yi ma uzuri ka san ni ɗalibin shari'a ne akan sun ta mutu wanda ka samu da malamin ka malamin ka tana rabci ga wani mutum shine awwalul wajibat wanda shine da Allah gashi nan fa gashi nan har yanzu ga wanda ya kira ba yasa wallahi ba masa ido abin da malam Jafar ya yi to ban dai sani ba a ƙarshen rayuwarka ko za ka zo ka yi irin sa ba dai gaskiya mu a zahiri bawa sunna kariya da yaɗa ta kuma wato na fahimci ku illa fadid da awata ku to kuna yi ne da munafunci illa kenan ai irin wannan da'awa wallahi illa kenan in ni a waje na malam Jafar dan bid'a ne wallahi sai na bayyana wa zan ta yi in a waje na malam Albani dan bid'a ne na zariya wallahi bayyana zan ta yi baba Sa'idu buzan zan boye ba buzan zan munafunci kowa ba wato da'awar ta taku hatta ka, yanda ni na fahimce ku kar nake kallon ku kuma na fi karfin tunanin ku kakab ku wato yadda kuka fara da'awar da kuka fara badda'a su sai kuka ga wato kun yi wauta a cikin tafiyar saboda yanda suka samu matsayi a wajen al'umma sai kuka zamanto kamar jaba da ai abin da suka fara yi kenan yanzu duk wa'ancan jahilan na bauchi da suke daddanna ko su ce malam jafar ɗan kaza ko shi ya assasa boko haramun duk ba su sa'idi mai kwanan ne suka fare ba yaran nan dai da yake turowa su ne suka fara yi ai yaran nan jahilan yaran nan su ne ai suka fara yi yanzu wayancan maimaitawa suke e wato da suka fara badda a su malam jafar su malam albani kuma wallahi su ne 'yan bida'a bisa abin da suke yi Don ba manhajin sunna ba ne, mutum ya karar da rayuwarsa a hidima wa sunna kawai ya zo ya yi kuskure ko ya faɗi wani abu kawai sai kwata-kwata ka cire shi daga cikin matafiyar masu nan wannan abin ma bida'a ne shi ma wannan abin bida'a ne musamman in ya tabbata da ya yaƙini ahli sunna ne kai ko da a ce wani asali ya saba bisa rashin sani ko bisa wani wannan ko wata shubaha ko wani ta'awili kesa wato idan na fahimce ku yadda kuke raddin ku wallahi manhajin khawarij kuke kai wallahi kuma za mu zo mu karatu sai mun haska ku wallahi a manhajin khawarij kuke da awas sunna eh, duk irin masu wannan dinnan ya ya ya wallahi a manhajin khawarij daga sanda suke wa ɗan uwansu raddi sai sun fita daga tsarin ahli sunna sun aro na khawarij sannan suke mu'amalantar yan uwansu a wajen saɓani wanda a tafe suna kuma ba haka ba ne zo ke tarkizi game da abin da mutum ya faɗi na kuskure ba tare da kayi yi ƙoƙarin badda shi ko kayi ƙoƙarin cire shi daga sunnar kila ma ko kayi kokarin kafirta shi ko ka ci masa mutunci ba wai shine ba a zo ka faɗi abin da ya faɗi kai masa gyara mu fa duk wannan abin fa da ake hayaniya da mu fa ko wai na cewa wai ko kaza mu ba mu ce ka ayo kowa raddi ba duk wanda kuka ji ya ce mun ce kada aiwa waɗansu malama manya raddi ƙarya yi mana mu fa duk ba mu ce ba mu kawai cewa muka yi a wajen raddin a daina shiga manhajin khawarij ana ƙoƙarin fitar da ahal sunna daga cikin sunnar saboda wani kuskure da kake ganin sun yi mu fa duk abin fa kenan fa duk ma'allin ne za din mu tsakanin masu surutun nan da hayaniya kenan mu fa mu ba mu ce kada su yi kowa raddi ba ƙarya suke mana mu ba mu ce za mu kare kowa ba kawai cewa cewa muke a raddin a tsaya a manhajin ahli sunna kuma wallahi manhajin khawari suke ɗaukowa sai sun ƙoƙarin cire mutum daga cikin sunna saboda ya yi kuskure kuma wannan ba karatu ba Allah kuma ba tafiyar sunna ba ne kai wannan ma shine ma bid'ar musamman in mutum yana ganin shi ijtihadi yayi haka shekul islam ibn taimiyya ke faɗi cikin majmu'ul fatawa yace man ja'ala kulla mujtahidin a fi ta'atin man ja'ala kulla mujtahidin fi ta'atin akhata fi ba'd al-umuri مذموما معيبا ممقوتا فهو مخطئ ضال مبتدئ yace kai kai dan bid'a ne ma kawai ka sanya dukkanin wani wanda ya yi ijtihadi cikin wani abu da shi kila yana ganin cewa kaza ne fahimta ya saba wa manhaji na ahli sunna kai ko ya saba wa wani asali daga cikin usul kai ko ya faɗi bid'a ko ma ya faɗi bid'a ko ya wani abu a ce kawai ka sanya shi abin zargi kowa kawai ai ka sanya shi abin suka kawai ka ringa aibata shi a ce duk wani matsayi da yake da shi a tafiya sunna sai ka rusa ka mayar da shi dan bida wannan manhajin khawarij ne ba manhajin tafiyar ahlus sunna bane mu duk abin da muke cewa kenan mu mu ce kada ayi kowa raddi ba mu ƙarya suke mana duk wanda ma yace ma haka ku ce ni alkanawi na ce ƙarya yake kawai cewa muke a tsaya a manhajin ahlus sunna gurin raddin kawai abin da muka ce kenan in kuma suna ganin cewa kamar yadda na ji suna faɗi kuma jahilci ne wai yadda in ka zo za ka yi wa ɗan bid'a raddi ka sa ka yi ka za ka yi kaza wai haka za ka yi wa wai ahli sunna haka suka ce kuma su tattauna da mu akan kadiyar sun gudu sun gudu su tattauna a wai ilimance ga mu ga su sun gudu duk fa wannan fa shine fa amma duk wanda ya ce wai ko ce wai kada a yi raddi ko muna tarewa wai wani malami ku ce ƙarya yake yi kawai mu abin da muka ce shine a daina aro manhajin khawarij gurin raddi eh mutum ya karar da rayuwarsa ya wa sunna hidima saboda wani abu da kai kake ganin kuskure ne ko a hakika kuskuren ne yayi in ka zo sai kayi kokarin cire shi daga sunnar to inda za a yi wa kowa irin wannan kallon kai ma ba ka yi saura a cikin sunna ba wallahi sai ka fice Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace shi yasa dai ga dama nan dai ga wannan naga ya yi kira to ban sani ba ko ɗalibin shi sa'idi mai kwanan ga wannan naga ya yi kira ina jin ɗalibin sa ne gaskiya fa da yana da ɗaliban da za su tunkara alkanawi gaskiya dai kam to yana ganin idan ba za ku yi kira ba fa ni zan tashi ba eh. in dai a tsaya ga wannan ya yi kira ka dan bari a ɗan ba su dama Eh, ka ɗan bari a ɗan ba su dama ka san yaran baba su idu fa suna ɗan fusata eh, a ba su dama su su kare shi assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam na'am barka dai na'am kara basira Allah ya kara ilimi mai albarka malam amin amin amin kara ilimi mai albarka malam gaskiya muka jin daɗin ka sosai wallahi malam to Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace ya sosai malam Allah ya sa ka malam alkhairi malam amin Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace za ku na ku na ga na kai wani wanda ya kira shi ma wanda ya kira shi ba yana ganin ba zuwa za su da haka ma ku daina kira na ta bayan fage ni nan nake so ku kira na a bayyana wa al'umma gaskiya in ni ne kuskure ma na gane a nan amma ku daina kira na ta ƙarƙashin ƙasa ku daina kira na ta ƙarƙashin ƙasa na gaba su kira ba daina kira na ta karkashin kasa ba abin da zan muku dan ba a zuwa a haɗa baki da ni ba a zuwa a haɗa baki da ni ba abin da zan muku ku daina kira na ta kasa ba abin da zan muku kawai ni karatu na sani eh a zo a yi a gaban jama'a bana bana zuwa a haɗa baki da ni shine dai wannan dai abin da ya yi a gurguje na ƙoƙarin sukan malam jafar cewa ga shi wani ɗalibinsa kuma babba daga ciki amma ba shi da malamin kitabun tauhid malam lawa wai ba shi da malamin kitabun tauhid wai sun gane haka amma ba su ɗau mataki a kai ba to ana ta halakar da al'umma cikin karantar da kitabun tauhid kuna ji kun gano saboda ku tauhidin ba shi da mahimmanci a wajen ku ko ba ba sa'idu kun gano ba shi da malami kuka ja baki kuka yi gum kaga ai ba ku yi wa tauhidi adalci ba gaskiya ba ku yi tafiyar sunna adalci ba dan duk wanda ba shi da malami to zai wa mutane illa kamar likita ne fa yazo ya ringa fiɗa ba tare da ya je an koya masa ba musamman tauhidi mafi hatsari da kana zamewa ka samu matsala a imaninka amma kuka ga mutum ba shi da malami kuna ji kuna ji yana tafka-tafka kuma wai a hakan ku ne wai shugabanni na ahli sunna ba wai ba Allah ya sa mu dace kuma a abin ma da yake faɗi ma yana sukan mutanen yana sukan ma maliman Kano ne su ma suna ji suna ji malam lawan ba shi da malamin kitabun tauhid suna ji yana barna ko haka baba sa'idu zancensa yake nunawa suna ji yana tafka-tafka ba shi da malami Allah ya kamata ku ringa faɗin abin da hankali zai ɗauka baba sa'idu don Allah eh haka ma ɗazu ai wani ayyaci malam jafar ya koyar da shi har kitabu tawhid din ma malam jafar min ghilafin ila ghilafin ya koyar da shi kawai dai kana ji su abin fa da suka ɗauka fa wannan karantar da tauhidin wannan zage-zagen da suke zuwa suke yi su zo su ci mutuncin eh. ah. za mu zo ai shi yasa kuma wannan zage-zagen ba shi da riba Allah ba shi da riba yasa saboda in ma ka faɗi tunda ba karatu kai ba za a zo a tuɓe ka aika janye tunda ai ba karatu ba ne ko wallahi ai ba karatu ba ne za a zo a sama anko a ce sai ka janye a ce sai ka bawa shehi yi rubauci haƙuri to amma in kai ai karatu fa za a zo a sama anko ka yi karatu ga yasa to su wannan abin suka ɗauka kishin sunna da karantar da tauhidi shine ka zagi wancan ka zagi wancan ka tsine wa wancan ka tsine wa wancan ka ci mutuncin wancan ka ci mutuncin wannan a'a mu abin da muka san sunna shine buɗe littafi ka karanta ka yi bayani ka ce kaza shirka ne ai mu ma muna bayani mu ma muna bayani kuma ina jin tun kafin ku fara fitowa ku wannan muke wa 'yan ɗari ƙaranti ni wallahi yadda na fahimci ma ni wa'annan fa kowa wa target ne ka san su asalin target ɗinsu fa da suka fara yi ba wai 'yan ɗariƙa ba ne eh ahalus sunna suka fara target asali da ahalus sunna suka fara yi wato ni yanda ni na fahimci kana ji wa wato sun karkata ne sun ga wato ahalus sunna sun fi gamsuwa da yi wa 'yan ɗariƙar raddin na amma su ai ba su fara wa 'yan ɗariƙa a raddi ba ahalus sunna suka fara yi ba eh, kawai nan ina jin sun ga uwa san ba su samu followers ba ne a wannan kamar sun zama jaba sun zama jaba shi yasa wallahi yanda ni nake kallon su aka Allah dai samu dace an rasa wanda zai kare baba sa'idu zan tashi baba sa'idu da ɗalibi wanda ya isa ya zo ya kare ka a gaban alkanawi ga namba na sa baba sa'idu ko dai ka fito da kanka eh, zantukan nan naka wayannan ba ababen karɓa ba ne eh, baba sa'idu ɗalibin da aka turo na ɗazu ya kira bu zai iya ba na sa shi ai jama'a sun ji a turo wani eh, a turo wani wato malam kaga wayannan mutanen fa wato wannan ma zan zancen sama kenan Allah na tuba ai wannan aiko biyan su kai Allah ba su iya zuwa nan na rantsi da zatin Allah wayannan yau idan za a yi zage-zage kam za su zo amma dai yanzu ina nan ni alkanawi in dai ba zage-zage ba kuma kana zuwa in ka fara yi min ma zagi tashi zan yi ni dss ok eh na kai shi dss ko yana da akwai gaskiya ne eh in ya ce ga wani nima ya zage ni ko eh a sa masa an kwaye ya na aboki, ko a waka zan yi baba sa'idu ba ka da ɗalibin da zai kare ka ne baba sa'idu ga alkanawi a zo na fa baba sa'idu ina jira baba sa'idu baba sa'idu ina jira fa eh, baba sa'idu ina jira a ah, ga wani nan to ga wani nan fa ga wani nan eh, a karam kalla wannan abu bai na shigo mana assalamu alaikum wa wabarakatuh wa sari alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to ina ganin ɗan uwa ba za a ji ka ba gaskiya to ina ganin na tashi da na zata da na bada bonus ɗin wani zai fito dan haka zan tashi tu zan tashi tu ina ganin shi yasa da zantukan ba wasu ido babu na ɗauka. subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka